Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Zahra Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 12 ga watan Disamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka dubu ɗari uku. Haka zalika a jiya Juma'ar, kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da jihar Texas ta shigar tana ƙalubalantar sakamakon zaben ranar uku ga watan Nuwamba a mahimman jihohi hudu da ake fafatawa wajen cin zaɓe a ƙasar. A yau Asabar kasar Iran ta kashe wani ɗan jarida da ya taɓa yin gudun hijira saboda aikinsa a yanar gizo wanda ya taimaka wajen kwaɗaita gudanar da zanga-zangar yanayin tattalin arzikin ƙasar na gama gari da aka yi a shekarar 2017. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga sun sace ɗalibai na sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin noman rani na shinkafa na shekarar 2020-2021 a jihar Niger. Baba Yakubu Makeri kuma na tafe da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jinyar da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Juma'a ne Amurka ta amince a yi amfani da rigakafin COVID-19 na farko da aka hada a kasar abinda ta yiwu ya kawo ƙarshen annobar da ta kashe kusan Amurka uku, a cewar wani da ke da masaniya akan matakin amma ya nemi a saka sunansa. Nan da 'yan kwanaki ake sa ran fara yi wa jami'an kiwon lafiya da masu manyan shekaru da ke cibiyoyin kula da marasa lafiya allurar rigakafin cutar. Bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta kasar da ake kira FDA a takaice ta ba da umarnin gaggawa na kaddamar da ba da rigakafin da kamfanin magungunan Pfizer da BioNTech na Jamus suka hada. rigakafin na farko-farko bai da yawa sosai kuma komai a ƙayyade yake yayin da amurka ta bi sahun birtaniya da wasu kasashen da yawa da ke faɗi tashin neman yi wa mutane da yawa a ƙasashensu rigakafin gabanin lokacin hunturu za a ɗauki tsawon makonni kafin a shawo kan annobar da ta bazu sosai har ta kai wani mataki na 'yan a cikin 'yan makonnin da suka gabata kuma ta laƙuma rayukan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a faɗin duniya. Yayin da matakin hukumar ta FDA ke zuwa bayan da aka sake duba bayanan da aka samu a gagarumin nazarin rigakafin da ake yi. Hukumar na fuskantar matsin lambar siyasa daga gwamnatin shugaba Trump, wacce ta zarge ta da yin tafiyar hawainiya har ma gwamnatin ta yi barazanar korar shugaban hukumar ta FDA Stephen Hahn idan ba su ɗauki wani mataki ba a jiya Juma'a. A jiya Juma'a ne kotun kolin Amurka ta yi watsi da karar da jihar Texas ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben ranar uku ga watan Nuwamba a mahimman jihohi hudu na Amurka da ake fafatawa wajen cin zaɓe, inda abokin adawar shugaba Donald Trump Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya lashe zaben. Abin da ya kawo ƙarshen ƙoƙarin Trump na neman sauya sakamakon zaben ta hanyar kotu. a wata takaitacciyar takardar umarni da ba a sanya wa hannu ba kotun kolin ta ce jihar texas ba ta da hurumin kalubalantar jihohin pennsylvania da wisconsin ta kara da cewa jihar ba ta gabatar da muradan da suka cancanci a yi shari'a a kansu ba game da yadda wata jiha ta gudanar da zabanta A ranar Litinin da ta gabata ne abokin hulɗa Trump kuma babban atonin jihar Texas na jam'iyyar Republican Ken Paxton tare da goyon bayan wasu manyan lauyoyin jihar da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Republican 126 suka shigar da karar inda suka buƙaci kotun kolin ta jinkirta kada kuri'ar wakilan zaben ta kuma hana wakilan jihohin hudu kada kuri'unsu a ranar Litinin. A yau Asabar ƙasar Iran ta kashe wani ɗan jarida da ya taɓa yin gudun hijira saboda aikinsa ta yanar gizo wanda ya taimaka wajen kwaɗaita gudanar da zanga-zangar rashin gamsuwa da yanayin tattalin arzikin ƙasar na gama gari da aka yi a shekarar 2017. Gidan talabijin ɗin Iran da kamfanin dillancin labaran IRNA sun ce da safiyar yau Asabar ne aka rataye ruhun Lazam ɗan shekara 47 a duniya sai dai rahotannin ba su ba da ƙarin bayani ba. A gefe guda kuma, 'yan rajin kada haƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ke hurawa Majalisar Ɗinkin Duniya wuta akan ta bada umarnin a gudanar da bincike game da kashe-kashen fursunonin siyasa da aka yi a Iran a shekarar 1988. sun samu kwarin gwiwa a wannan makon daga wata wasiƙa da ke goyon bayan kiraye-kirayen nasu daga ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya da ke kare haƙoƙin jama'a amma gwagwarmayar da 'yan rajin suka daɗe suna yi akan a gudanar da irin wannan binciken na fuskantar rashin tabbas. A wata wasiƙa da aka wallafa a ranar Laraba da ta gabata, masu ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida da ƙungiyar WGEID sun gargaɗe Iran a kan cewa idan ta ci gaba da ƙin sauke hakkin da ya rataya a wuyanta a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na gudanar da bincike a kan kashe-kashen da aka yi a shekarar 1988 da kuma abin da ya biyo baya. Ƙwararrun sun ce za su buƙaci a ƙaddamar da bincike na ƙasa da ƙasa irinsu na farko a kan kashe-kashen a matsayin laifukan da za su iya zama na keta haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce shugabannin addinin Iran sun kashe dubban fursunonin 'yan adawa a sirrance a shekarar 1988 aka kuma binne su a wasu ramuka. Ko da yake shugabannin na Iran sun yi amincewa da kashe-kashen. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin 'yan bindiga sun sace ɗalibai na sakandaren kimiyya ta gwamnati da ke garin kankara a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'aibu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani. Tun bayan sallar isha ne 'yan bindigan suka kutsa cikin garin na kankara inda suka tada hankulan jama'a kafin su kai ga makarantar sakandaren kimiyya da ke garin gab da yaran za su tashi daga karatun dare wato prep gama ɗaya daga cikin masu gadin makarantar a hiranmu da shi wallahi yin kaɗe muna daga dare ne an tashi prep wajen goma da minti goma haka eh. to ina zaune can muna tare da yake can wajen yara nake ina kula da su eh. to shine kawai sai na ga harbin bindiga bakin gate sai na tashi zaune ina zaune haka muna nan kawai na ji an buɗe wuta ta ta ta ta ta kawai sai na kama sandan nan to muna nan kawai daga gabas katanga ta gabas kawai sai suka hauro katangar suka shigo makarantai to da suka yi ma kan muka sun san inda muke Allah ya taimake mu ni da wani dan sanda muka shiga ni dai katanga ma na kama har ma katangar ta dawo da na hita to shi ya dan sandan ba ko shi ne wanda aka ji ma rauni wannan dan sandan ɗaya ba eh ai su biyu ne to ɗayan shi ne aka ji ma rauni a wuya na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa don samun cikakken bayani eh, makarantar 'yan maza ce jiya rayu 'yan bindiga 'yan ta'adda masu sata da garkuwa da mutane suka kai hari a ita wannan makaranta ta gwamnan secondary school science kankara makarantar 'yan maza ce kuma lokacin da suka je sun fuskanci kirjiya domin mun ajiye 'yan sanda wanda suke gadin wannan makaranta amma saboda sun zo da yawa sun yi musayar wuta da 'yan sandan mu har suka je wa wani mai mukamin inspector rauni wanda tun mun ɗauke shi kuma mun kai shi asibiti alhamdullahi bai mutu ba yana karɓar magani da safe a tun jiya dpo ya je da sojoji inda kuma su ma suka ci karfin waɗannan 'yan ta'adda domin sun je da mota mai silke da sauran kayan yaki na zamani inda barayin nan dole suka ja kuma suka ruga suka shiga cikin ah, daji da safen nan B.P.O ah, da sauran eh, jami'an soja da na kasa da na sama an samo yara akalla sama da guda ɗari biyu kuma ana kan samowa kuma yanzu in muka ce ga yaran da suka ɓata ko yaran da aka sace to za mu ah, riga malam masallaci ne saboda haka muna kan lissafi da tantancewa kuma wannan muna yi ne tare da haɗin kan jami'an ita wannan makaranta da hukumomin ilimi na jihar katsina To a yau din nan dai kafin mabar garin na kankara shi kansa gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari da shi da tawagar gwamnatin sa sun ziyarci wurin hadda kwamishinan 'yan sanda. An sha malafashi murai Amurka daga kankara a Najeriya. To kamar yadda lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a arewacin Najeriya al'amarin da ke ci gaba da haddasa fargaba a tsakanin jama'a. Masana na ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnatoci da al'ummomi akan irin matakan da ya kamata su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan lamarin. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da ƙarin bayani suka ce suna son idan ana son ransa a biya miliyan goma da ranan gane aka tuntube su suka ce su bari su tabbatarwa mutanenmu a wanda suke neman ransa ya biya miliyan hudu in ba za a biya ba ko ransa ko miliyan hudu an sha faɗi ko ba a son arewan ne ko ba a son yan arewan ne ko ba a son kuma mutanen naija ne wani da masu garkuwa da mutane suka sace dan uwansa a jihar naija Irin wannan labarin kuma ya zama kusan ruwan dare a dukkanin arewacin Najeriya. Dr. Muhammad El Nurdon masanin tsaro a Jami'ar Maiduguri ya ce yanzu dai ta kai a Najeriya talaka buɗe take bukata daga gwamnati. Wannan magana ke ga nan a matsayin masanin al'amarin tsaro a kasar nan duk abin fada an riga fada abu ɗaya ne mutane suke bukata rayukansu su zama lafiya su su nemi abincin su wannan kuma su kata to wani kasa muke a ciki shi ne maganar muke a fahimta kuma ya kamata shugaban kasa ya san wannan abu ba alhakin jama'a na mu yakan su ba ko kuma kashin magana mutane su tashi su rari kansu kuma haka kuma ba gwamnati a kasar kenan me amfani gwamnati. Tsohon shugaban karamar hukumar hukumar kankara a jihar katsina honorable abdulhadi abdullahi kankara ya ce dole ne fa gwamnati ta ɗau batun tsaranan da muhimmancin gaske. Domin mutane suna ɗaukar doka a hannunsu in sun ɗau doka a hannunsu kuma sun rike su rasa ya za su yi da ita. Ka ɗauki doka ka ce ka ƙoƙƙona ma mutane wani settlement misali na Fulani da sauransu an ƙoƙƙona shi. An sassari yara da manya an kakkashi. zai kuma su kuma hilanin sun grouping daga daji sun yi regrouping kansu sun taho in numbers sun zo sun attacking villages ƙauyukan waɗannan da waɗanda ba su ji ba su gani ba su ma su kakkashe to haka za a rika yin rayuwa a nan yankin haka za a rayuwa haka za ta koma a najeriya ƙananan yara uwa ta ɗauko yara birjit wani a kanta wani a bayanta tana tahiya da su ta rasa ina ma za ta shi shugaban ƙasa muhammadu buhari wannan a shugaban ƙasa ce gamayyar ƙungiyoyin arewacin najeriya na ganin yanzu fa tura ta kai bango don haka dole ne talakawa su yunkura kamar yadda jagoran tawagar nastura ashiru sharif ke bayyana min jama'a su taru su wa kansu kiyamar laili su tsara wa kansu hanyoyin da za su tsara kansu tabbas magana jiran gwamnati tsara mutane babu shi domin ba za su iya ba kamar yadda na faɗa na ce yawan guraren da ake laifin sun yawa jami'an tsaron sun yi karanci ba su da kayan aiki isasshe so da haka mafi a ala shine mutane su haɗu su yi tsari su haɗa kai da gwamnatocinsu a haɗu a tsara yadda za a kare al'umma tun daga kan mataki na ƙananan hukumomi har zuwa mataki na jiha. Duk dai ƙoƙarin da muka yi domin jin sabbin yunkuri da gwamnatin ke yi a halin yanzu ya ci tura. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Madalla, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yadda ake tilastawa 'yan gudun hijirar Eritrea su koma sansanonin da suka gujewa a yankin Tigray na Habasha da ya fuskanci tashin hankali. Gwamnatin Habasha ta faɗa a wata sanarwa cewa za ta mai da 'yan gudun hijirar Eritrea da suka tsere daga Tigray zuwa Addis Ababa cikin 'yan kwanakin nan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR ta ce ta samu rahotanni akan an kai ɗaruruwan 'yan gudun hijira a yankin Tigray cikin motocin bus. Shugaban hukumar ta UNHCR Filippo Grandi ya faɗa a jiya Juma'a cewa ya damu game da komawar 'yan gudun hijirar yankin na Tigray inda aka hana cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya zuwa tun bayan da aka fara faɗan a ranar 4 ga watan Nuwamba. kimanin 'yan gudun hijirar eritrea shida ke zama a sansanonin wannan yankin mata a libya sun taka muhimmiyar rawa a zanga-zangar da ta kai ga hamɓarar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a watan oktoban shekarar 2011 shekara tara bayan zanga-zangar yayin da ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna ke tattauna hanyoyin kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar a kuma ya zaɓe mata 'yan gwagwarmayar sun ce ana yin watsi da gudunmuwar mata. Hajar Sharif, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar Together We Build It, ƙungiyar da ke ƙarfafa batun zaman lafiya da tsaro a Libya. Ta ce matan Libya sun sa ran a tattaunawar samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta jagoranta a watan Nuwamba. Za a yi la'akari da daidaiton jinsi a cikin wakilan shawarwaran. ta ce tun daga rikicin da aka yi a shekarar 2011 mata a libya ke fuskantar tashin hankali yayin da rarrabuwar bangarorin siyasa a kasar ya kasa samar da wata hanya a hukumace da za ta ba mata da matasa damar a dama da su a zaman shawarwari a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan fansho ke darawa a wasu jihohin Najeriya. Lamarin ba haka yake ba a jihar Adamawa inda tsoffin ma'aikata a jihar suka gudanar da addu'o'i na musamman inda suka koka da cewa suna bin gwamnatin jihar bashin naira biliyan 27 na kudaden fansho. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton. Tsoffin ma'aikata wanda masu gudanar da wani addu'a ta musamman a yau Fada jihar sun koka da cewa suna bin gwamnatin jihar bashin naira biliyan 27 na gratuity amma jawabin da ya gabatar a wajen wannan taron addu'a shugaban kungiyar 'yan fensho na jihar adama comrade samson almoro ya ko na halin da 'yan fensho ke ciki a jihar ne da abin tausayi ya kamata yaranmu da suna aikin gwamnati da yan siyasa a yanzu su ji tausayin fenshona su sani cewa mu ne muka haife su su sani cewa yunwa zai kashe mu da iyali rashin lafiya ba kudin sayan magani zai kai ga mutuwa inda za a kwana wato gida babu hawan jini sai kashe mu ba kudin da za a biya wa yara kudin makaranta maimakon haka sai yara suna shan kwaya suna shan wiwi a ƙarshe su zama mafasa a lokacin da ana raba palliative na coronavirus wanda pensioners suna su ne wanda ya kamata su zama na daya amma har yanzu ba samu kumi ba. Shima da yake nasa ba hasin wakilin shugaban kungiyar kwadago a jihar kwamar sannifa nama ya ce dole kungiyar kwadago da kuma yan fenshin su hada kai domin kulliya ta biya kudin sabulu kwadago muna tare da ku dari bisa dari eh, domin nema wa abin da ya shafi fenshin saboda gaskiya guda dai ne muna yi iyakaci kokarin mu sa gwamnati ta biya abin da ya kamata a biya ma fenshin asalin mu ne cewa wannan gwamnati na siyasa wanda kuke ciki yan siyasa in suka hau wannan gado yana sa su su manta da ma'aikata su manta da kenyans amma tun da yake muna da sauran rai ba za mu gaji da nema a wurinsu ba za mu ci gaba da su har sai lokacin da suka biya mana bukata to sai duk kuma a jawabinsa shugaban ma'aikata na jihar adama dr edgar amos wanda babban sakataren dindindin ahmed da ya wakilce shi ya ce gwamnatin jihar na kusane da halin da 'yan fansho ke ciki to amma kuma tana ta kokari domin magance musu waɗannan matsaloli. Yanzu nan ni member Ko magana zai Allah yi. As a member wani asakacin na yi na so ni ma taya. Shi ishu na fishi abu ne wanda is just protracted. shi da ake bi gwamnati ta pension is more than 20 billion We had about 10 and local governments akwai kwamiti daban-daban da gwamnati suka akan ishu da pension na kan cewa ku bakwai kun gan shi ba har yanzu ya ba mamaki kwarai da gaske wallahi ya ba mamaki domin mai domin in akwai wa'insu wanda gwamna yake magana a kullum a kansu shi su ne pensioners to ya kuma za a kuma ku gan shi ya zama kokan to a gaskiya wannan shekara in allah ya da ba ma za ku gan shi ba har ma Allah ya zai kokari sun mun problem to wai ko me tsoffin ma'aikata mata kuma ke cewa ne Mrs Paulina kai gama na ko cikin tsoffin ma'aikata da suka halarci wannan taron addu'ar ina so gwamnati idan har mutum zai iya aiki shekara talatin da biyar ai gwamnati ya ga cewa talatin da biyar daidai shekaran da mutum ya riga ya putin in his best ya zauna ya kamata a bashi hakkinsa ya zauna ya huta amma za ka gani in mutum ya ritaya din ai kafin ka rita za kai shekara 60 shekara 60 kuma lokacin za ka shiga wahala bature ya ce in ka huta in ka ritaya mm. lokacin ne ya kamata gwamnati ta biya ka hakinka ka zauna ka huta mm. amma a nan ya zama abu daban ko me yasa haka to gaskiya ba zan iya gaya maka ba ko son rai ne ko son zuciya mm. ko menene ba mu sani ba a kullum fatan ma'aikacin gwamnati shine a kammala lafiya ko a samu fenshi da gratuity Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya wanda baba makeri zai gabatar. Matafiya a dawo lafiya. da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakubu makere ne daga Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Rashin tsaro a kan hanyoyin arewacin Najeriya na neman zama babban kalubale fiye da hatsarin mota da ke raunata tare da kashe matafiya a kasar fargabar fadawa a hannun 'yan bindiga da masu satar mutane da masu fashi da makami ta fita da hankalin matafiya a cikin wannan lokaci arewacin najeriya fiye da kowane lokaci galibin mutane ne suka canfa wa hanyar abuja zuwa kaduna inda wakilin murya amurka el ya sha da kyar cewa lamarin ya fi tsamari akan hanyar da yake mana bayani akan abin da ya gani akan hanyar a lokacin da aka sace wasu ɗalibai el hikaya ya bada wasu shawarwari akan wasu matakai da hukumomi za su iya ɗauka domin samun tsaro akan hanyoyin ƙasar yana mai cewa kamar waɗanda ake kamawa masu ciwon shanu cewa an sake shanu su ne Eh, shi yasa suka fusata suke neman biya da mutane ma ba su damu da su ba to irin waɗannan mutane ya kamata duk a neme su da asalin shugabannin su a yi magana da su kamar yadda ake magana da yan ta'adda a jihar zamfara duk da yan ta'adda ba su da amana ba za ka iya tattaunawa da su su yi ma da abin da kake so da zarar ka daina ba su kuɗi ko ka daina kula da su shi kenan wato ma'ana dai a tabbatar da adalci kar a bari a yi faɗa da wani idan an je ofishin yan sanda a samu a yi ta sai da shanu ko a yi ta yin wasu abubuwa waɗanda kafin a saki mutum sai duka dukiyarsa ta kare sannan daga baya zo ya gamu da wasu 'yan ta'adda a cikin daji su koya masa wannan mummunan hali na sace mutane waɗanda abubuwa uku ya dace ya yi amfani da su sannan gwamnati daina cewa wai sam kada a kai wannan kuɗin fansa ɗin nan idan aka daina kai kuɗin fansa nan ba to ina mai ka waɗannan mutane yan fashi da makami za su zama ma'ana za su kare ka hanyar su kwaci abubuwan da suke hannun mutane kuma sannan su su buɗe musu wuta su kashe su to kaga ya fi na sauki a sace mutum ya je cikin daji yan uwansa su tattara kamar waɗannan waɗanda aka sace ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello na a ranar mm. ah, kowanne iyayensu sun ba da akalla naira dubu ɗari hudu dubu ɗari bakwai zuwa miliyan ɗaya kafin a saki yaran nan to idan kuma sun ci babu wanda ya sa baki wajen maganar sake su saboda iyayensu ne kawai suka tara waɗannan kudin aka samu aka mai da su gida to yawanci babu ba za a baka dama ka ba da waɗannan kuɗin ba saboda in jami'an in waɗannan miyagun irin suna samun kuɗin ba za su na wannan sana'ar ba to za su ci gaba da kashe mutanen ne su kwace kuma dukiyarsu ana na da suna fitowa babbar hanya irin hanyar abuja zuwa kaduna su sace mutane to kaga za su na bin hanyar su kashe mutanen su koma fashi da mutane kenan ba sa bukatar sai sun tafi da mutanen daji kawai abubuwan da suka mallaka ne za su kwace sannan su buɗe wuta su kashe ta haka ya kamata a magance wannan eh, miyagun yin. Eh, kuma ba wani abu ma da zai baka cike ciki hmm. sai a sati mutanen nan har a gama ni ban taɓa jin labari inda aka zo mutane ana sace su aka zo aka cece su eh, suka aka samu aka kori mutanen ko kuma aka kama su ba wannan ba ba faruwa domin daga baya ka je labari kawai a jaridu cewa an ceci mutum kaza da kaza waɗanda aka sace su amma sai a yi shiru a nuna an ba da kuɗin fansa ne ko kuwa kamar wannan na ƙarshen ba ba. Hmm. Ba don Allah ya sa su mutanen da ‘yan uwa waɗanda aka sace muna magana da su ba. Don mu ne zai iya cewa muka fara fito da labarin cewa an ba da kuɗin fansa da kuma ma ko nawa aka bayar. A Cewa ake kawai mutane an ceto ko an sake su shi kenan. Ba sake wani karin bayani ba. To kaga Babu wannan al'amari abu ne mai ban tsoro ainu yanzu ma mutanen ma masu watan mutanen sun kai ga ba ma e, maganar bayan ka shiga motar ta ka samu ka da ka iso gida za su iya zuwa har gidan su sace kamar abin da suka aikata a jihar nasarawa inda suka sace shugaban jam'iyyar apc na jihar bayan haka kuma ma a cikin tsautsayi ko ma ya faru suka kashe shi abin da ya faru makon jiya kenan. To a maganan ka ka yi zancen biyuwa talaka ya karbi aikin gwamnati na ba da kariya ya nemi ya kare kansa. sannan kuma ka ambato abubuwa guda uku wanda guda biyu a ciki gwamnati ce kamata ta mai da hankali ko kuma ma dukan gwamnati ce kamata mai da hankali wurin samar da makamai kayan aiki um, yanayi aiki mai kyau ga jami'an tsaro yadda ba za su yi sha'awar karban kuɗi a ko'ina ba waɗannan abubuwa duka kasan samun su yana da wahala talaka kuma ba zai iya kare kansa ba shi kenan talaka ya ya zama kenan a najeriya wato talaka ya zama ba ba su ne madalla daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi wakilin namu Nasiru Adamu El Hikaya da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mu da sautin shirin. Baba ya makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ya ce salam VOA Hausa da Allah ku bani dama ne kira ga hukumar zaben Nijar wato Sini da ta kwatanta gaskiya da adalci a yayin sanar da sakamakon zaɓe don gudun barkewar rikici bayan zaben wanda zai jefa ƙasar cikin tashe-tashen hankula. Sai saƙon Salihu Isa Fana ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya inda ya ce salam BOA Hausa yin amsa gayyatar da 'yan majalisu suka yi wa shugaba Muhammadu Buhari domin matsalar tsaro a Najeriya. Hakan ya yi daidai ganin cewa duk abin da ke faruwa a Najeriya kuna da laifi. Domin Hausawa sun ce laifi tudu ne take naka ka hango na wani. Sakon Sani Muhammad Cindo Anguwa Karofi Madaki a jihar Bauchi a Najeriya ya ce tabbas ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan shida da ɗigo hudu don gyara gidan gwamnati. gwamnati da gwamnatin jihar Bauchi ta yi ƙarƙashin jagorancin sanata Bala Muhammad Gauran Bauchi. Hakan abin takaici ne matuƙa duba da yadda akwai 'yan fansho da ma'aikatan da suka share wata tara ba tare da an biya su haƙƙinsu ba. Saƙon Usman Shitu mahuta cewa ya yi sai an yi da gaske kafin a magance matsalar satar mutane a arewacin Najeriya. Domin kuwa banda rashin aikin yi da talauci akwai tarin matsaloli da yankin ke fama da shi. sakon baffa haruna bajuga da yahaya baba alhaji inda suka ce ba daidai ba ne dora malaman addini karuwar annobar corona a najeriya da gwamnatin najeriya ta yi duba da cewa ita ma gwamnati ba ta daina tarukan da suka shafi siyasa ba sakonmu na ƙarshe ya fito daga abubakar kawu girgir ya ce amincewa da hukuncin kotun tsarin mulki da madugun adawar nijar hamma amadu ya yi abin a yaba masa domin ya nuna shi mai kishin ƙasa ne da son zaman lafiyar al'umma. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima a mu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa wato Maryam Dauda sai Hailu Haile wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke sallama da ku a huta lafiya.